alaikum dandalin a Hausa. A gaskiya sunana Fatima Halliru Daura. Ban fahimci kalaman garba shehu ba game da magana da ya ce beraye sun bata ofishin shugaban kasa. Ni na tabbatar duk inda za a yi ba shugaban kasa ba ko kamsila da ofishin shi yana da tsaro kuma da kulawa. Babu ta yadda za a beraye su shiga su bata ofishin. mu abin da muke da bukata mu talaka ne masu kaunar shugaban kasa buhari mu muka yi kokari muka dangwala ƙuri'an mu da karfin ikon allah da addu'a allah kai ga baban mu ga nasara to don me yasa za a rinka ɓoye mana halin da yake ciki a halin mu ce da haƙƙin mu san da halin da yake ciki ina ma baba buhari barka da dawowa allah kuma ya ƙara mishi lafiya amma dukkan halin da yake ciki ya kamata mu san da shi mu san kuma me yake saboda mu yake shugabanta ba mutum ɗaya ba. assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen ku musamman wannan shiri da ake yi na bayyana ra'ayoyi ta hanyar wannan kafa ta whatsapp wanda masu sauraron ku suke samun damar bayyana ra'ayoyinsu ta kafar sadarwar intanet ina fata ni ma sani ɗahiru daga nan katsina za ku saka ni cikin wannan guruf kuma duk waɗanda ke cikin wannan kafa ina masu fatan alkhairi allah ya ƙara ɗaukaka kafar boa hausa da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baki ɗaya ina gaida ibrahim alfa ahmed da sauran dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sani ɗahiru katsina na tare ne da dandalin voa e daga sashen hausa na muryar amurka